سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى هو الذي خلق واختار اختار هذا اليوم اختار أياما فاضلا وجعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم الخير نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره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 فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما, إن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله أفضل مكتسب وأكثر ما يدخل الناس وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله عز وجل والتقوى هو امتثال الأوامر واجتناب النواحي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أيها المسلمون هذا يوم العيد هذا يومكم يوم من أيام الله وهو يوم الحج الأكبر ويوم العيد, ويوم العيد الكبير والناس يفرحون بالأعياد لأنها مواسم الخير والسرور وسرورنا ليس بحوادث الدنيا ولا بغيرها من الزينة من الزينة واللهو بل سرورنا وحبورنا بالتذكر وبالتذكير بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا العيد هو السرور والشكر لله تعالى على ما من, على ما من الله به علينا من الأيام الفاضلة وهي أعظم الأيام عند الله أيام العشر من ذي الحجة فيه يوم عرفة وفيه هذا اليوم يوم الحج الأكبر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا يوم النحر فنحمد الله تعالى على ما على ما من به علينا وتفضل وتفضل وأكرم وإن الحمد والشكر لله تعالى بإيقاء العبادات ولذلك شرع لنا أن نصلي هذه الصلاة وأن ننحر لله فإن النسك من عبادة الله جل وعلا لما من الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفضل عظيم وخير كبير وهو الكوثر أمره بأن يصلي لله وأن ينحر وذلك أن الشكر الحقيقي بالتقوى قال جل وعلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال جل وعلا في محكم تنزيله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر والشكر يأتي بالمزيد ألا ما وعد به جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد تذكروا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم استوصى أمته بحفظ الحرمات قال أي بلد قال أي يوم هذا أليس يوم النحر قالوا بلى وأي بلد هذا قال أليس البلد الحرام قالوا بلى قال أي شهر هذا قالوا قال أليس الشهر الحرام قالوا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا فليبلغ, فليبلغ الشاهد الغائب قال ابن عباس إنها لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وصاياه القيمة ما ذكره في هذا في الموقف العظيم عند الجمرة قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله وسنتي وقد وعظنا معاشر أمته أن الاختلاف والتفرق والتفرق سيكون في هذه الأمة قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وأمورا تنكرونها فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقوى مسلمين جزءرا الله جل وعلا تقوى إتتي ما في الخير ما في فللر أبن دمتين يتوروري أولنا الرأيوة دومن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم بيشي منين يفو ما شقد متاني الجنة ya ce tsoron Allah da kuma kyakkyawar ɗabi'a don haka babu abin da mutum ya yi tsuwurwurinsa a wannan rayuwa irin taɓawa tsoron Allah wannan rana ce mai girma ranar idi ranar farin ciki ranar hajji mafi girma ranar idi babba ranar yanka ranar layya ɗaya daga cikin ranaku na Allah jalla wa'ala wanda ita ce rana wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi falalar ranakun duniya ita ce ranar layya to gashi muna cikinta rana da muke farin ciki da idi idinmu muna farin ciki da shi ba da sa kyawawan kayayyaki ba ba da bukukuwa ba muna farin ciki da idi saboda falala Allah da rahamarsa kamar yadda Allah ya ce ce ne da falalar Allah da rahamarsa da wannan za su farin ciki su alfahari shine ya fi alkhairi daga abubuwan da suke tattarawa farin cikinmu da alfaharinmu shine abin da Allah ya yi mana baiwa da shi na falalarsa wadda bai yi ma wata al'umma ba bai yi wata falala ga bayinsa irin falalar da yake zai ya sanya musu ranaku da zai saukan musu da rahamomi da falala da baye-baye iri-iri wanda daga cikinsa har da tsirar da su daga wutar jahannama wannan idi muna yin sa ne domin godiya ga Allah ga kwanakin goman farko na zulhijja kwanakin goman farko na zulhijja wanda a cikinsu ranar arafa take a cikinsu kuma wannan rana ta babbar sallah take waɗannan ranaku su ne suka fi girma wajen Allah su ne suka fi fal aiki a cikinsu ya fi falala wajen Allah Allah ya tattara alkhairai mai yawa ga wannan al'umma a cikin waɗannan ranaku wanda daga ciki shine aukar da ibadar aikin hajji da kuma waɗanda ma suke a sauran waɗanda ba su samu aikin hajji ba wanda wannan shekarar ya zamanto su ne kusan ilahirin al'umma in banda 'yan kalilan kalila waɗanda suka yi aikin hajji kusan ilahirin al'umma ba su samu muwafakar ibadar aikin hajji ba saboda ibtila'i da Allah ya jarabce mu Allah ya yi mana to wannan wannan falala ta game kowa a cikin wannan al'umma saboda abubuwan da aka sunnata mana wanda aka dade ana tunatar da al'umma irin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan kwanaki yayin da Allah ya yi mana wannan baiwa ya cancanci mu gode ma Allah to ita godiyar Allah shine ka afkar da ibada akan abin da ya na godiya a gare ka akan abin da ya yi ni'ima a gare ka Allah maɗaukacin sarki yayin da ya taimaki musulmi a yakin badar sai ya tunatar da su ya ce laƙad nasarakumullahu bi badarin wa antum adilla Allah ya taimake ku ya ba ku nasara a wajen yakin badar alhali ku wulaƙantattu ne ba ku da ƙarfi fattaqullaha la'allakum tashkurun dan haka ku ji tsoron Allah don ku yi godiya a gare shi to godiya ga Allah shine ta hanyar tsoron Allah da yin ibada yayin da Allah ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban ni'ima babban falala ya ba shi alkautar tabki ne wanda duk wanda ya sha daga cikinsa ba zai yi ishi ba har abada wanda Allah ya keɓance shi ga al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka kasance akan tafarkinsa yayin da Allah ya masa wannan ni'ima sai Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kai layya to ita ce wannan sallar da muke yi kun ga sai Allah ya ce masa yayi ibada to haka godiya take in Allah ya yi maka ni'ima to ka kusance shi ta hanyar ibada da da neman yardarsa wannan shine godiya a gare shi wannan ibada da aka shar'anta mana ta yin sallah da yin layya ita ce sunnar wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma nabda bihi fiha ma nabda'u bihi fi hadha al-yawm an nusalli fiha an nusalli ثم نرجع فننحر من أصاب من فعل هذا فقد أصاب سنتنا فركم أبن دمكي أولنا رانا مي صلى سنة مكومة جدا مي ينكا دوان دي هكا تو يا داشي دا سنة وانا يتشي سنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu akbar walillahi alhamd annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da mu ya ce wanda ya haka ya dace da sunna babu abin da ya wajaba mu kiyaye shi irin dacewa da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa magabata sukan yi addu'a Allah ka sanya mu mu mutu akan la ilaha illallah muhammadun rasulullah muna kan sunna sai sun ƙara da kan cewa muna kan sunna saboda muhimmancin kasancewa akan tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin rana irin wannan mutuna da masu wasiyoyi masu girma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma al'umma wasicci da su daga ciki akwai kiyaye alfarma kiyaye abubuwa da Allah ya sanya su alfarma rayuka da dukiya da mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku haramtacce ne a gare ku kamar yadda alfarmar wannan rana take a cikin wannan wata wato na zulhijja kuma a cikin wannan gari wato na makka to ku duba ku gani yanda Allah ya sanya alfarma ga makka yanda Allah ya sanya alfarma ga wata mai alfarma yanda Allah ya sanya alfarma ga ranar layya hatta a jahiliya suna girmama wannan rana suna girmama waɗannan abubuwa masu alfarma to Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta wannan alfarma da alfarmar rayukan mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu mu kiyaye rayukan al'umma mu kiyaye dukiyoyin 'yan uwan dukiyoyinmu mu kiyaye mutuncinmu kiyaye rayuka wajibin dukkan al'umma ne a tashi domin a tsare rayukan al'umma da zaman lafiyarta daga barazanar ɓata gari hukuma su kiyaye wannan amana idan ba su tsare dukiyoyi da rayuka da mutuncin al'umma ba sun tozarta amana wanda kwadi ya tozarta amana to ranar alkiyama za a sanya masa tuta a filin tashin alkiyama cewa wannan shine ha'incin da wane ya yi kada mutum ya janyo makansa abin da zai kunya tashi ranar alkiyama a gaban bayi ga baki ɗayansu a kiyaye amana sannan al'umma su sa ido a kan wajibin masu mulki wajen tabbatar da kiyaye wannan amana domin tsarin da aka yi na inganta rayuwa da kyakkyawar siyasa shine al'umma su rinka sanya ido a kan abin da shugabanni suke yi idan sun yi ba daidai ba su ɗauki matakai na gyara su wanda ɗaya daga cikin matakan su ne su samu wakilansu wakilansu da suke cikin majalisun jiha da na majalisun tarayya da babban majalisa ta dattijai su gaya musu irin abubuwan da ake ciki domin su kuma su amfani da matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su su tankwara masu mulki waɗanda suke kan jagorancin wato riko da wanda suke su ne masu zartarwa kan su abin da yake wajibi daga cikin wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasiyar da ya yi na wato riko da alkur'ani da sunna wanda shine isma shine garkuwa babu abin da zai tsirar da mu daga saɓani da fitintunu da abubuwa da muke ƙi a rayuwa waɗanda suke zuwa irin riko da alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi kai riko da alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ka mayar da ilimin wannan ya zuwa ga malamai da suke akan tafarkin alƙur'ani da sunna ba malamai da suke akan tafarkin bid'a ba malamai da suke tafarki akan wato bin soyace-soyacen rai waɗanda za su gaya maka ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da zai soyar da kai ga Allah ga abin da zai inganta tsakaninka da Allah wannan su ne malamai akan tafarkin sunna walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun wasiyar annabawa shine ku zamanto malamai na Allah waɗanda saboda abin da kuke karantawa na littafi da abin da kuke darasinsa sannan mu kula da irin halin da al'umma ta shiga ciki mai amfani da shi domin ya zamanto alkhairi a gare mu wannan hali na annoba ya tsayar da abubuwa da dama na al'umma babba wanda ya tsayar shine harkar ilimi an rufe makarantu to kar mi sake mu bar yara suna galu daya. lokaci na tafiya ba sa samun ingancin wani abu na ilimi mu yi bakin ƙoƙarinmu mu sanya yaranmu suna karatu waɗanda suke a cikin unguwa a matakin ilimi babba su kula su koya wa mutane da suke matakin ilimi kaɗan matakin ilimi ƙanƙani ku tara mutane a soraye daidai gwargwado ba tare da babban taro ba ɗan yara a koya musu a mayar da hankali wajen wannan kada a bar yara ya zamanto tsawon lokaci ya sanya su zukatansu sun kekashe sun tsani karatu sun zamanto ba sa samun tarbiya jama'a a kula da wannan a inganta wannan al'amari iyaye a kula da wannan jagorori a cikin al'umma a kula da wannan dan abubuwan da za a taimaka ma mutane bai taka kara ya karya ba waɗanda suke da hali su samu waɗanda yake suke da ikon yi su zaburar da su su yi wannan domin mu inganta rayuwar al'umma ilimin nan fa shi ne daukakar mu a nan duniya domin Allah abin da ya bamu dan da zai tabbatar mana da wato ilimi wanda zai tabbatar mana da ɗaukaka shi ne alƙur'ani wanda ya tara ilimi don haka kada mu sake a wajen zaburar da al'umma da taimake keniya da juna wajen samun ingantaccen ilimi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd jama'a wannan ibada ta layya sunna ce wanda duk Allah ya fuwace masa ko da zai samu yayi bashi ne bashin da za a biya bashin da yake da ikon biya yayi wannan ibada rayar da sunnar annabi Ibrahim ce da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam idan an yi a ci a yi kyauta a ci a ciyar kuma ma har a yi guzuri a ajiye haka annabi sallallahu alaihi sallam ya ce da ya ce duk wanda zai aje naman layya kada ya aje sama da na kwana uku to abin da ya sa ya yi wannan shekara ce da mabukata suka tila suka cika madina Bukata wanda idan da kowa zai aje abinci ba a ciyar ba waɗannan bukata za su rasa abin da za su ci saboda haka a wannan shekarar ya ce kada wanda ya aje naman layya sama da kwana uku da shekara ta kewayo sahabbai suka tuna masa wannan sai ya ce ai na hana ku ne na ce kada ku yi wannan ne saboda halin bukata amma yanzu ku ci ku ciyar kuma ku ajiye saboda haka wannan sunna ce kuma a cikin kwanakin nan guda uku da muke fuskanta sha ɗaya sha biyu sha uku dukkaninsu ana yin yanka daga safe daga lokacin da ake yin nafila har zuwa lokacin da za a kira sallar azahar mu yi wannan ibada kuma mu yawaita azkar da kabbara an sunnata mana yin kabbara bayan kowace sallar farilla tun daga sallar azahar da zami yau sallar juma'a kenan har zuwa sallar la'asar ta ranar sha uku ga wata kabbaran nan ana yi a cikin masallatai bayan kowace sallar farilla kuma gashi wannan sallah ta zo mana a ranar juma'a idi guda biyu ya haɗu to idin nan da muka yi wannan idin sunna ne idin juma'a ka farilla ne sunna ba ta saraifar da farilla don haka wanda duk ya samu ya yi wannan idi to juma'a bata fada a kansa ga baki ɗaya ba sai idan yana da uzuri domin kamar yadda sayyidina ya yi uzuri ga waɗanda suke zuwa juma'a daga nesa kan cewar ba sai sun zo juma'a ba kuma aka ruwaito cewa wannan sunna ce an yi ruksa ga wanda ya yi sallar idi ba sai ya zo sallar juma'a ba wannan ruksa ce musamman ga waɗanda yake suna da wahalar dawowa sallar juma'a amma yayin da muke cikin al'umma masallatan juma'a sun wadata ba kamar yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ba to mutum ya yi ƙoƙari ya yi bakin ƙoƙarinsa ya halarci sallar juma'a ya tara waɗannan farillai ya tara waɗannan sunnoni da alamomi na addinin Allah wanda kuma ya riko da ruksa juma'ar bata zamanto wajiba a gare shi ba an yi masa ruksa to lallai ya yi sallah a zahar domin sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta karka ban farilla saboda waɗansu suna wata fatawa cewar idan mutum yayi sallar idi ba sai yayi sallar juma'a ba ba sai yayi sallar azhar ba malaman musulunci suka ce wannan wannan fatawar barna ce da kuskure bayyananne kamar yadda ibn abdulbar ya faɗa don haka duk wanda ya riko da ruksa ya bar zuwa sallar juma'a to ya lallai ya yi sallar azahar a gidansa da aka ce a yi sallar azahar masallatai ba ana nufin ai kiran sallah ai jam'i na sallar azahar ba ba a kiran sallah ba a jam'i sai na sallar juma'a a rana irin wannan ruksar da aka yi ga ɗaiɗaikun mutane ne wanda wanda suke akwai mashakka akan sake dawowa sallar juma'a su zauna su sallar azhar ɗinsu a gida ba su taru a masallatai suna yin sallar azahar ba domin yin haka canza tsarin addinin musulunci ne da canza alama daga cikin alamomin addini Allahu akbar الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة بالخير بلاد المسلمين اللهم أي اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم أعيدهم بتأييدك اللهم وفقهم بتوفيقك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا ونجنا من الغم إنك تنجي المؤمنين اللهم اكشف عنا هذا الوباء واكشف عن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا منه يا رحمن وقنا من آثاره السيئة جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعيد علينا هذا العيد اللهم أعيده علينا باليمن والإيمان والعافية والسلامة والإسلام أنت ربنا وأنت حسبنا فنعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك